والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون waɗanda idan aka cuce su sai su lama don girmama kawunan su da sama wa kansu izza idan wanda ya zaluncin bai cancanta a yi masa afuwa ba to wannan ramuwar daidai ce musamman ma idan ya zama a cikin afuwar babu wata maslaha.